matasa ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashi hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Da ni Hadiza Kyari. Hadiza su kansa masu sauraron mu matan da sun san yau Juma'a ce kuma rana ce da muka ware ta musamman don mu ainihin gabatar da shiri da ya shafi nishadi da kuma kananan sana'o'i da kuma dai abubuwa ma dai da suka shafi rayuwar 'yan adam. To kuma yau shirin kacu kam zai koma ne akan yadda ake sana'ar gidan abinci wata wanda ake ce maka. dan karamin wuri ko a gidan ka motsa spring rose wanda zaka kulla guda goma goma ka fara saiwa da haka na fara sannan ne girma ba ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya ke fa'isuhu kasan ita malama fatima ta fara sana'ar nan ne shekara dama da suka gabata amma abin sha'awa da abin irin tata sana'ar shine yadda take ɗaukar kowane abu akan lokacinsa ba tare da kokarin yin kitson wacce ba tare da gashin wacce ba je kin san kamin mu tsandama cikin shirin ya kamata mu dan koma mu ji ra'ayoyin su masu sauraron mu inda muka tambaye su a shafin mu na zumunta na Facebook muka ce musu kuma wani irin maudu'i ne suke ganin cewar ba mu ainihin tattauna shi a wannan zango namu ba na yau da gobe idan kuma suna gana akwai abu da suke so mu tattauna akai su gaya na to kinga kuma sai suka amsa mana suka ce mana haka. ta ɗan cije mana ta ma yanzu ba kin ga abin da ya kamata bari mu tsindima cikin shirin gaba daya eh, mu ji ainihin tattaunawar nan da Madina Dauda ta yi da ita malama Fatima. Mm. Bari in samu cikakken sunanki. Sunana Hajiya Fatima Ladi Shehu. To Hajiya Fatima Ladi Shehu menene sana'ar ki yanzu? ina catering ne ina outdoor catering da ina da restaurant amma na rufe saboda taxin was too much on me so but yanzu ina catering wato kina sana'ar girke-girke ne ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma 'ya'yanmu wanda suke zo su zo su dan koya in koya musu su ma su je su rike kansu to kin yi karatun boko alhamdulillah na yi na yi certificate course na yi diploma na na hnd duk a wannan sana'ar girke-girken? A'a. na yi shi daban ne ni kuma kawai on my own na ce to ba na son aikin gwamnati na fi so in yi na kaina saboda da haka ne zan taimaka ma wasu kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na suna aiki su ba za su ciyar da kansu za su ciyar da iyalansu mm. so shi sa na yi na ban yi na gwamnati ba ne na kaina To yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne? Ina yi na kuɗi sosai. Ina yi na kuɗi daga mutum um, hamsin zuwa mutum dubu ɗaya. Ina yi. Wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan? Eh alhamdulillah ina yi ko last uh, November ne na yi ma Minista mansur dan ali ni ne musu a nan kaduna da abuja ina da yi duwan da ya san da nake kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane hmm. shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke alhamdulillah zan kai shekara goma sha tara ashirin ina yi <laughs> ashe an daɗe na daɗe ana yi hmm. <laughs> to yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a Eh, da kuɗi nawa za a fara to kowa da yadda ya ga wasu ya danganta ko kana da dubu ashirin za ka iya farawa amma dai ina eh, kankanin just karami haka dan eh, karamin wuri ko a gidan kamosa spring rose wanda za ka kulla guda goma goma ka fara sayarwa da haka na fara mm. sannan ne girma bai ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya mm. na dan fara ne da su samosa su spring su me sai na je ina courses ina ina training kuma na ainihin abinci to mm. yanzu kuma na na hada gaba ɗaya ina yi kina yi to daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kuɗi da sauransu masha Allah ban dai taba zuwa Legas ba mm. amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina to kina da ma'aikata ne a karkashin ki eh, ina da su ina da ma'aikata sama da hamsin mm. masu sabin da masu girki suna zaune a wuri daya suna jira ko samu kwantiragin girki mm, da mun samu sai a zo a yi kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin da ke da shi na kan tallafa musu ba sai lalle an samu ba saboda kan su je su gudu su banni mm-hmm. eh. to bari in fahimci yadda abin yake ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan eh na koya kuma ni dama can tun ina karama ina da interest in girki ina son abinci so saboda wannan fashion din da ke ciki na shi ne kuma na je na koya because yana da kyau a ce mace ta ma iya girkin mm. kuma ko kuma ƴaƴan mu yanzu abin da ya sa ma nake nake karin girki saboda ƴaƴan ne sai ga an aurar da su ba su iya girki ba wani zubin zaki ga idan yara za ta yi aure on my own zan ce ta zo ba na karban kokobo sai in koya in sa a koya mata inda na sani to kafin mu kai ga yin girki da yadda zaki yi kuma kike jan hankalin mutane ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da hamsin mm. su kuma kin buɗe cibiya ne eh, da kike dan koya musu kamar sana'a ne haka? Dukkan su wannan sana'an suke. su ma sun riga sun ah, koya. Eh, dukkan su ba wanda ban yi kasa da shekara goma da shi ba. So tare muka tashi. So sun san komi ko bana naka samu aiki suna yi. Duk yadda nake haka suke yi. Kina biyan su albashi kenan. Eh, nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba in kamar ina da abin da zan tallafa musu a watan nakan ba su because nakan ba su su masu je su nan sana'a in suna da sana'a sukan samu su yi abin su to yanzu idan aka kawo muku hmm. sana'a misali a ce to wani zai aurar da ya ko zai ɗansa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke ya zama ke ce shugaba mai gudanarwa? Eh, tunda shi kubis is registered for the almost 20 years so kin san kina karatu kenan eh kin san kowa yana son transparency mm. yawwa to wani in bai ga abin ka da kake yi ba ya ga ka ba ma zai zama comfortable ya ce bari ya baka aiki ba mm. so yawanci ni ake samu kuma ko a samu manaja na ina da manaja to most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka outside mm. sai ku jimlan kuɗi eh. da za a biya kenan ya san ma kuɗin da ake caza so most of shi yake sai dai ya gaya min yayin ce in bai ban ce to ka rage ko ka kara haka muke to misali in dan zan yi biki zan aurar da ya kuma ina neman a yi abincin kamar mutum 150 hmm. nawa za a caje ni minimum da muke yi per plate a cikin kaduna 1500 maximum da muke yi per plate a cikin kaduna 4000 akwai kuma na dubu uku ya dangana wato hawa hawa ne ma eh akwai abin da eh, na shi na dubu hudun ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abinci za muka wajen kusan kala takwas da su nama da komai da everything ne a ciki to yanzu ciyar da kamar mutum ɗari da hamsin ɗin nan a kan dubu ɗaya da ɗari biyar ya kama wajen dubu ɗari uku kenan mm, dubu ɗari uku kenan sannan akwai 10% service charge da muke karɓa. Oh. saboda masu sabin da za a biya su da sauran mutane <laughs> to menene shin yasa kika ji haushi baki son aikin gwamnati me yasa me ya dauki hankalinki daga aikin gwamnati ni ba haushi na ji ne ni kawai na ga ina aikin gwamnatin nan gwamnati ne kawai zan dinga ma ba wanda zai karu da ni to ni kuma a rayuwa na nakan so ga na taimaka ma wani shi sa ne na kaina saboda wannan mutanen idan muka yi aiki na gana biya su kowa yana jin daɗi ni ma sai ga na ji daɗi mm. at least na tallafa ma wani mm. zai je ciyar da iyali shi ko za ta je ta ciyar da iyalinta. To da zina miki tambaya ba ke bani amsan wannan ba cibiya ce gare ki da ke buri na yin wannan sana hmm, cibiya. To mutane na zuwa sai rajista ba mu fara yi eh, December za mu bude officially za mu yi wannan makarantar. Hmm. Yana ci kusa hmm. amma insha Allah December January za mu bude gaba muna so mu yi catering school wanda kowa zai iya affording kowa ko ba ko iyaye ba su da ko kobo za su iya kawo 'ya'yansu su dan tallafa musu da scholarship din za mu samu akan wasu mm-hmm. to abin har ma scholarship eh, wato akwai wayanda za ki taimaka wa kamar wayanda ba su da marasa galihu eh, plan mu muna so kamar muka bude ke san akwai wanda suke da hali wanda na san su muna tare da su to misali idan muka sami yara biyu da ba su da halin da za su yi maybe yar masu shi din sai mu yi ma iya sai mu ke su sai su dan tallafa kin ga an taimaka ma ya'yan mm. to abin da muke planning kenan to mata kadai kike muwa wannan ko dai kowa da kowa ne hadda maza ne na ma fi son chefs maza saboda they are more serious mm-hmm. yawancin masu girki na guda wajen shida maza ne mm. kuma da mazan yaran maza na arewa ba san wannan sana'an ba sai yan kulto suna da interest kuma they are very good in ka koya musu sun mafi matan mai da hankali so gaba ɗaya ne da mata da maza to yanzu bari mu dawo ta kan ire-iren abincin da kuke yi a wannan sana'a kamar me da me da me kuke yi a kuliyomin muna da menu da dama muna yin muna yin nigerian muna yin chinese mm? muna yin arabian muna small chops duk dai abin da kake so muna da menu din ne da yawa abincin najeriya mm, hadda na china mm. hadda na larabawa Duka muna to aina ake samun kayan abinci na gani yanzu ana cewa komai ya zama wadda ake yi a gida najeriya ya kuke eh komai namu na najeriya ne ko shinkafan mu ba ma tun last year ba mu amfani da forin shinkafa ba na gida muke amfani da shi um, amma na chinese da yake so abincin su ba son irin shinkafan muna yin basmati hmm. mm, muna saya shops haka to misali waɗanda suke miki waɗannan ayyuka da kike cewa yanzu zamani ya zo yan mata ba su iya girki ba kaza kaza to matasa kike haɗawa kenan da suka kila yi karatu da su ma ba su son su aikin gwamnati ko ya kike yi masu girki na ba matasa ba ne ba yawancinsu yawancinsu mata ne manya su kamar akwai sawo'i na ma a ciki mm. wanda dama su ma suna da interest a girkin mm. to su ne muke girki da su kuma akwai maza su ma za su kai ni da suna yi ma chinese restaurant na nan garin abinci mm. to da aka rufe sai na ɗauke su muna amfani da su so dukan mu dai almost shekarun mu da su. To ba ki la'akari da irin karatun da mutum ya riga yi. Aikin san shi catering experience ne. Sai ka ga wanda ya je digiri na catering din. Ka ga wanda bai ko primary ɗaya ba sai ya fi wanda ya digiri din na catering. amma ni kuma sai in kamar ba a ci gaba ba <laughs> da ta ce bayanin nan <laughs> dalla dalla <laughs> eh shine sai in kamar a dan dinga miko min ina ji to amma kin san abin ne da bahaushe ke cewa taba kiɗi taba karatu mm, tunda da yanzu mun dan ji wani dan darasi to bari mu dan shakata da wannan kuma Daga mai yawan sauraron ku yau da kullum Ado Salati goma ga annabar Jau, angon Jamila da Fati. Ya ce gaskiyar magana yau kun so samu ni inda ya daɗe ya nema na ƙaiƙai domin ban taɓa jin kun tattauna a kan auren matar wa ko ƙani ba idan ɗayansu ya rasu. Gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta mana yin hakan ba. Don haka da fatan za ku yi mana wannan maudu'in domin mu ƙara gamsuwa. Ga kuma amsar Habib BH Square shi kuma ya amsa mana ya ce rashin mai da hankali akan tsabtar mahali da kuma yadda gwamnati take son ta ga ta kashe kadar environment health a kasar tamu. Sai kuma Ibrahim dan Fulani yayari ya ce batun da ya fi shi mana tuwa a kwarya shine rikishin manoma da makiyaya da ma batun ruga da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi kuma aka dakatar saboda wasu kabilan kasar sun nuna kin yarda su da hakan. Shi kuma Isa bakanikin wayan Saddam ya ce, asalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Hakika an daɗe ana gudanar da wannan shiri na yau da gobe, amma ban taɓa jin kun taɓo maganar noma da manoma ba, duk da cewa akwai shirye-shiryen da ban samu saurara ba. Bani da cikakken sani ko da an taɓa gabatar da shirin ku tashi lafiya yau da gobe. Ita kuma Mariya MD Abdurrahman ta ce batun bet da naira bet yadda wasu matasa suka zaɓe shi fiye da komai. Wasu har ya sa su yi sata ko kwaci ko damfara gaskiya abin yana rusa rayuwa al'umma. Shi kuma Salisu Ali ya ce yau da gobe tattaunawa akan yawatar samun rashin fahimta tsakanin 'yan NAPEP da 'yan sanda a jihohi daban-daban a Najeriya ya kamata ku tattauna a kai. Daga nan sai Hussaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce ya kamata shirin yau da gobe ya dinga kawo rahoto akan yadda jami'an tsaro ke cin zarafin fararen hula ba tare da mahukunta sun ɗauki wani mataki na a zo a gani ba. Ita kuma Maryam 'yar Fulani daga Saudiya tare da ƙawarta da kuma aminiyarta Fatima Musa wada barikin ladi a jihar Plateau suka ce salam yau da gobe. Masu maganin hawan jini tabbas akwai abin da ke cin mutuwa a ƙwarya kuma shine kamar haka. Ba ku ba mu damar bayyana ra'o'inmu a filin a bari ya huce a ranar Asabar. Daga nan sai Suleiman S. Fulani Hura Girki, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce Assalam yau da gobe. Ni dai babu wani abin da ke ciman tuwo a ƙwarya da baku tattauna a filin yau da gobe ba sai dai na yi muku godiya da fatan alkhairi. Duba da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu ku tashi lafiya. Ga kuma amsa Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma Annabi Rijau su kuma suka ce yau da gobe mu dai har yanzu ba mu ji kun taba tattauna akan matsalar satan kwana da wasu maza ke yi ba Ga shi kuma yanzu satan kwana ya zama ruwan dare game da duniya duk da haka za mu buɗe na zomo mu zura na mujiya mu jira zuwan wannan maudu'i mai sarkakkiya. sai kuma sako daga aminu fata kai ringin allah sa na faɗi sunan daidai ya ce hakika yau da gobe kuna kokari matuƙa ni dai a gani na ba ku da wani ɓangare da ba ku taɓa ba allah ya ƙara basira Shi kuma Lawal Muhammad Hakimi Amsa ya ce, Assalamu alaikum yau da gobe. mutum da yake cin mutuwa kwarya wanda ba ku taɓa tattaunawa ba shi ne yawan tallace-tallace 'ya'ya mata saboda wannan ɗabi'a tana gurɓata musu rayuwa. Shi kuma Ismail Muhammad ɗan Saraki ya ce lalacewar asibitocinmu musamman manyan asibitocin koyarwa. Za ka zo asibiti a ce maka babu likita ko babu magani ko kuma allurar da za a yi ma mara lafiya. Sai kuma amsa mu ta ƙarshe daga Aminu Usman Ofisa ya ce matsalar ƙasar nan bai wuce rashin aiki a tsakanin matasa ba da fatan gwamnati za ta yi ƙoƙarinta na ganin an kawo karshen wannan matsala baki ɗaya. To mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da turo mana da su. gani saboda ba tsaba tunanin wancan abincin da take bayani amma na manta na je ina kawo cewar za mu sa wani kwalama <laughs> kwarai kuwa <laughs> yanzu bari mu dai sa musu wakan mu shakata da ita. gaba da hirar wakiliyarmu na sashen Hausa Madina Dauda. So ya danganta da interest. Mhm. Interest ne. to mhm. yawancin wanda nake tare da su da suna da interest kuma in na kira su gida na koya musu abinda nake so maybe na koya su ɗaya su biyu nan sun ɗauka a sai ba zan kara ci gaba da koya musu ba da na koya musu ɗaya su biyu sun ɗauka sun san abinda muke ciki mhm. muke so to in aka ce yanzu mutum zai biki a wajen Abuja kina ɗiban su gaba ɗaya ne ku tafi eh gaba ɗaya mu muke tafiya da kicin ɗin komai muna tafiya da shi kicin ɗin mobile kitchen kenan a mota what i mean by kitchen is misali kamar muna ɗaukan freezer ɗin mu generator mu mhm. table sun mu ko um, injin ɗin ko komai tafiya muke da shi so all we need a ba mu fili da za mu yi aiki shi ke. Hmm. sai ku je ku kafa eh. sai ku kama girki da sauransu eh. gari ma da baku sani ba duk sai ku yi eh haka muke don ba mu son mu je wuri a ce ba kaza ba kaza to yana kawo mana cikas wurin aikin so shi sa komi za mu tafi da abu komi wani zuwa har freezers biyu muke dauka idan aiki yana da yau a wannan freezer gila manya-manya ne ko na <laughs> sunan dai ya danganta da aiki kamar yanzu za ka yi ma mutum dubu da abinci ai yana da yawa dole ka sayin da za ka yi planning <laughs> kuma da kwanonin ki da komai kike tafiya komai komi. komai sun ma muna da shi kashi biyu ne akwai vip akwai noma plates ya danganta da abin da kake so wato komai na son rai dai yadda ka kuma zai dauka eh, eh, eh, to ya batun kiwon lafiyan abubuwan da ake ci domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan gwangwani da za a yi amfani da su wajen ka'itar da abinci mm. duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa a kada a ci su yaya kuke yi naku? Wani gaskiya wallahi ba na sa abin gwangwani abinci na kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina shi zan ba 'ya'yana so kin kusan ba inda za ba wa ɗan mutanen abin da bi da ba yawwa sai sa wani zuba za a ce aiki na yana da ɗan tsada amma ni i don't compromise my standard gaskiya saboda duk wani abin gwangwani ba mu amfani da shi kuma ko man mu da muke amfani da shi zan gaya maka kana son yawa ina son maganar sun man su kayan amfanin da kike samu eh, su ma din na gida ne ina amfani da man kuli ne na hannu amma zan gaya maka su ce ba su so to in baka san man kuli na hannu ina sayan grand soya mm. to kin san grand soya duk ya fi kyau shi a nan jos ake mun san yadda ake yi shi mm. amma duk wani forin mai ba na mm. sai shi sai da amfani da man kuli ko amfani da grand kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abu mu da kanmu salad cream ba na sayan na kwalba mu muke hada abu to hmm. na ce da mutum dubu komi mu muke abu kawai to da me da me kike hada wajen yin salon cream din mata su koya mu ma mu koya wannan sirri da ne sai dai kin zo gida sai koya miki mu muke abun eh? Eh, kuma wannan su abun vegetable salad na gwangwani ma mu muke kada kayan mu ba ma sai nan muna sai fresh ne mu yayyanka mu mix ku yi abun ku da kanku eh to to akwai lokacin da kuke dan amfani da kila kamar manja haka eh muna irin namu na gida na eh kaman wani zubin aka so a yi ka ce ka yi musu a yi tuwo vegetable soup dole na sai da manja so muna amfani da shi manjan kuma ni nake zuwa ko ta yargara ita tana min na hannu ne to inda yawanci ba mu rabo da 25-50 liters na manja a stock a koyaushe ne eh. ya zama dai kuna da shi haka man kullum ma ko da yaushe muna da shi muna da up to 1500 liters kullum mm. dan wani zubin gyada yi wahala man kullum ma kafin ka ce a maka matsala ne to muka yi kawai mu aji akwai abubuwan da kike saya ki ajiye din banda irin sun mai mai din eh, yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu amma mai kin ga yanzu kamar yanzu damina gyada yi arha to yanzu ne lokacin da zaka samu man kuli mai kyau sai a yi oh, gyada yi arha yanzu eh ya arha da shi oh. ne eh, in aka yi kasa sai a yi maka sai ka ajiye abin ka da shi bai yin komai ba a maganan cewa a sabuwar gyada ce a tsohuwa ce a kaza ba a yi gaba ɗaya kawai inda ka samu busasshe ko ɗanye ni dai na lura ita mai mun man yawanci da an fara damina ta ce to an cika kuɗi za a yi miki mai Okay. To ban sai ne to yawanci da ta ga dan muna damuna gida fitowa da shi to an ki kawo kuɗi a yi miki mai. Hmm. To kwanan na mata mun wajen 100 liters na aji. Na manguli. Eh. To in saye ne misali nawa zaki sai wannan 100 eh, liters din in dai ba yi miki akai ba. 25 liters din yakan kai dubu goma albashin wani kenan na wata daya <laughs> eh. yakan kai haka a shi kisan ya fi tsada eh. saboda na hannu ne mm, yakan kai 17 18 to mai kina ba da odan shi mm. to sauran kayan abincin akwai abin da tura ake ce ma perishables su kuma ya kike yi ba na sayan komin aji sai na samu order to man gyada da manja kaɗai nake ajiyewa saboda kada samu matsala mm. a zo lokacin da za a da order ban da shi mm. amma duk abin da kika sani muke amfani da shi akwai a kasuwa ya danganta da abin da kake so sai a sai lallai kin kin yi zurfi cikin wannan sana'a na yin abinci to yau misali a ce ga aikin ofis an baki zaki watsi da wannan a'a ba zan yi ba ko miliyan na za bani za ki aikin ofis ba a'a ba zan yi ba zan yi ba wato kina jin daɗi na yin wannan abin da kike yi me yasa miliyan miliyan ai kuɗi ne kuwa ai na gaya miki ni ba kuɗi ba ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yanda nake ganin suna fita daga gidana da fara'a ina jin daɗi sosai sai in ga cewa na tocin rayuwar wasu mm. to shi sa ba zan iya ba zan iya aikin ofis ba mm. <laughs> to kin ga yanzu akwai mata akwai 'yan mata da ke karatu mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a ke. wani gaskiya ina ba mata shawara ko me kowane irin karatu kai kaɗan samu sana'a na hannu a gefe kai saboda mu ne yau ba mu gobe ba yau za ka iya wayan gari a ce aikin nan na gwamnati kila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin ko wani dai abu ya faru to in kana da sana'an hannu shi wannan sana'an ba wanda zai dauke maka yana na hannunka ne so ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu ya kamata mata duk ilimin ka ka samu by the side kana yi ko ba za ka yi da kanka ba ka sa yana da kyau To wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai 'ya'yan marasa galihu za su zo ciki ko? Wallahi saboda su nake sanyi. Saboda su nake sanyi kuma kawaye na da suke da shi su za su yi sponsorin su Na ma gaya musu. Wa'inda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka. Za su biya misali dubu hamsin a makarantar. To 'ya'yan da ba su da shi za su biya dubu biyar. Sai su su yi cikon sauran. Sai su haka dai fami. so kin ga kamar mun ba su scholarship ne mm. yawa su koyi sana'ar eh, girki saboda ƴaƴan namu da ba su da shi nake sanyi gaskiya saboda su ma su samu sana'ar da za su yi idan ba za su yi affording iya su kai su makaranta mai zurfi ba to suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike 'ya'yansu mm. to a arewa nan kaɗai zaki ko kina da niyan faɗaɗawa mm, a arewa kaɗai nake sanyi sha Allah to ba za ki ga kamar za a ce kin yi son kai ba ki yar arewa ce kuma yan matan arewa kadai ke son ki horar a to ani in daga kudu za su ka su ba komi ni ban san kwani a kudu zan je bude ba <laughs> amma za su zo su wallahi sai a yi musu ba matsala dukan mu ɗaya ne eh. duk najeriya ɗaya ne eh. to kamar nawa ne mm, mace kamar ni yanzu a ce ina da 'yata da zan turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda 'yan mata su zo su koyi sana'an nan? ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na 'ya'yanmu so ba zan yi abin da zan je 'yar wani ya zo yi kwana nan ba kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koyi abin da za su koya su tafi kowace rana kowace rana to kamar wata nawa ne mutum zai certificate zai kai wata shida ko tara dama minimum wata shida ne maximum shekara ɗaya kuma za a koyar da kamar wa'annan da ke ce ma small chops eh. ina irin su cake dukka ko ne za a yi na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu duka za a yi ko ne za a koya musu komi za koya musu da small chops da nan pastries sun da abinci da za koya musu small chops su ne wanne da wanne cocktails mhm. small chops su ne su samosa su spring roll su meat pie donut su ne small chops mhm. sannan pastries kuma su ne su ah, abin nan su cakes din su ne nan. Mhm. then sai abinci kuma sai kuma cocktails su chapman su tamarin juice din nan kunun aya kunun zaki duka za koya musu duk a wannan makaranta mm. To kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati? Saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatan kuɗi mai tsoka. Ana neman gwamnati samun hannu. Na neman taimako daga Allah. Mun sha Allah Allah zai taimaka. Allah ya ba da sa'a. Amin amin. To madalla a gaishe da Madina Dauda. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka ya ba da umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Ni Hadiza Kyari nake cewa a huta gajiya. Yau